بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya mai albarka ta lahadi ta uku ga watan rajab a wannan shekara ta 1434 daidai da goma sha biyu ga watan biyar shekara ta 2013 miladiya za mu tashi a babi na goma sha hudu a cikin kitabul uqul ba kitabin da yake magana kan abin da ya shafi diya a cikin karatunmu na muwatta malik da fatan ubangiji zuwa na wata ala ya amfana da mu da duk abin da muka ji ya sanya ya zama sanadiyar tsira duniya da lahira قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في دية جراح العبد duk magana diya da muke yi galibin maganganun da suka gabata sun gabata ne akan abin da ya shafi diyar mutumin da yake musulmi ɗa mutumin da yake ɗa musulmi kun gane ko kulura ɗa musulmi abubuwan kenan biyu kenan idan ba ɗa ba ne abin zai canza kenan idan ɗa ne ba musulmi ba abin zai canza kun gane wannan ko ɗaya kenan sannan kuma ɗa musulmi an ga kallaci diyar ta kasu kashi biyu ko dai namiji ko mace idan mace ce tana tarayya da namiji a diyar har zuwa abin da zai kai sulfudiyya wancan sulfudiyya shine duk abin da zai kai raƙumi talatin da abu idan ya ɗoru akan haka to diyar mace za ta zama rabi ne na diyar namiji ina fata mun gano wannan da kyau misali idan aka kashe mutum za a ba da diya kamila abin idan aka cire aka cire wa mutum abin da ake ba da diya mila ko a kashe za a ba diya na raƙuma ɗari in mace ce raƙuma hamsin to yanzu za mu shiga kuma abin da ya shafi diya ta bawa <clears throat> bawa ne aka kashe shi ko bawa ne aka ji mishi rauni to ya nau'in diyar za ta kasance قال رحمه الله باب ما جاء في دية جراح العبد جراح شنو ciwo babin da ya zo zai mana bayani kan abin da ya shafi diyya ta ciwon da ake jima bawa ko aka jima bawa قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار كان يقولان في موضحة العبد نصف عشر ثمن قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك ubaidullah kenan ibn yahya al ya yace kuma babana yahya ibn yahya al-laifi ya karanta da ni wannan daga malik annahu lalle shi malik balaghu bayani ya zo masa anna sa'id ibn musayyib lalle sa'id dan musayyib wa sulaiman ibn yasar da sulaiman dan yasar mutum kenan mutum biyu kana ya qulan duk gaba ɗayan su sun kasance fatawarsu ita ce fi mudihatil abdi dangane da mudihar bawa idan aka ce mudiha ita ce ashujjatul lati takshiful azm wannan ciro raunin da yake ɗaya fata shi ya kira da al-mudiha abin da ya ɗaya fata ya ɗaga kaga awdaha yudihu mudihatan awdaha ya bayyana kullura ko mudihatan abin da ya bayyanar ma'ana raunin da ya bayyana da fata da take ciki to irin wannan rauni da ake ji ma bawa a ka har yi taɓo can ciki subhanallah nisfu ushiri samanihi za a bayar da rabin ɗaya bisa goman ƙimar bawan in aka ƙimanta bawan lura sai a kasafta ƙimar kashi goma in aka kimanta ta kashi goma kuna ji ko sai a ɗauki kima ɗaya sai a bada rabinta misali a ce kima shi dubu ɗari ne ku lura ko mai ushirin dubu ɗari dubu goma an an ɗauki dubu goma sai a raba ta biyu mai rabinta dubu biyar sai zama na bawan da ake je mai kimarsa idan kimarsa ita ce dubu ɗari to sai ya ɗauki nisfin kaga in ce nisfin ushiri ka ɗauka kawai yana ɗaya bisa ashirin kun gane da kyau in ce al'ushir ɗaya bisa goma nisfin ushir rabin ɗaya bisa goma shine nawa shi ne ɗaya bisa ashirin ka gane ko tun da za a raba jira goma sai ka ɗauki kashi ɗaya kashi ɗaya sai ka raba shi gida biyu kun gane ko to idan ka raba shi gida biyu daidai wa daida ne da ka raba dukiyar gida ka raba abin gida ashirin ka ɗauki gida ɗaya gashi ɗaya to shi ne abin da za a bayar shi ne diyar bawa na modiha idan aka ji ma bawa rauni har ya amsa sunan modiha to abin da za a bayar a raunin shi ne za a duba ga kimar bawar farashin bawar. in ga farashin bawan sai a raba kimar farashin farashin nasa sai a raba kimarsa zuwa gida 100 gida 20 kun gane ko misali mun ce zai kai dubu sai a ce dubu a raba ashirin nau kenan nan a raba gida biyar dubu ɗari a raba gida 20 biyar kaga shine nusul ushur sai a dauki dubu biyar a bayar shine diyasa na raunin da aka ji mishi to sai kuma ga wani bawan shi ma an ji mishi rauni shi kuma kimarsa dubu ɗari biyu kun gane ko kaga nisful ushir ɗansa shine nawa dubu goma kenan in mun lura a bawa ba wai an yi musu jinsi guda ne kamar yadda aka yi maɗa ba an ka lura ɗa duk raunin da aka ji mishi na mudiha raƙuma biyar za a bayar ina fata mun gane wannan rakuma biyar ce diyar sawa'un babba ne ƙarami ne ya yake yaƙi a kimasa abin nan kenan diyar da za a bayar to amma na bawa sai an duba kimasa to kuma idan aka ce za a dubi kima to kuma kima ta kan hau ta kan sauka sai ga kimar kuma tana neman ta ɗara farashin ba ɗa tunda shi ɗa diyar raƙuma biyar ne shi kuma yanzu sai aka duba ga kimasa sai aka duba ga kimasa ai kimasa wannan shine za a ba da raƙumi 300 kaga ta ɗara <laughs> yawa ta tsirin ɗin shi ne imamu ne yake cewa li'an al-hurra fi mawdihatihi nisfu ushur diyatihi li'an al-hur domin ɗa ka lura da kyau fi mawdihatihi idan aka je mai raunin da ya taɓa mawdiha nisfu ushuri diyatihi abinda ake bayar da rabi na ushirin diyarsa shine alhams biyar ni ka duba da kyau diyar da na motiha ita ce raƙuma guda biyar raƙuma biyar kuma su ne nisful ushiri ɗaya bisa ashirin kenan na diyar ɗa baki ɗaya haka ne kuma ka bane tun da diyar ɗa baki ɗaya diyar raƙuma nawa ne ɗari sai aka ce to bawa idan aka ji mushi raunin da ya taba modiha za a ba da raƙuma nawa biyar kaga raƙuma biyar su ne nisful ushiri na diyar ɗa shi sa shi sa aka ce to tun da shi ne nisful ushiri na diyar ɗa to shi kuma bawa sai a ce nisful ushiri na ƙimatihi na ƙimarsa na farashinsa tun da shi ba ba abin nan ba farashi kawai ake lura da shi asallahu salamatu lafiya na? eh? shi kayan قال رحمه الله وحدثني مالك أنه بلغه أن مروان بن الحكم كان يقضي في العبد يصاب بالجراح أن على من جراه قدر ما نقص من ثمن العبد قال رحمه الله وحدثني مالك كما إمام مالك ابن أنس يا كرم تدني أنه للشي مالك بلغه بيان يازو مسا أن مروان بن الحكم lalle marwan dan hakam kana ya ya kasance yana hukunci fil abdi dangane da abin da ya shafi bawa yusabu bil jirah da za a samu bawan da abin da rauni bawan da aka ji mishi rauni sai marwan bin hakam a lokacin shine gwamnan madina hukuncin da yake yi shine anna alaman jarahu lalle yana zama wajibi akan duk wanda ya raunata bawa ya je raunata ma wani bawa abin da biya kadara ma kasa min saman al'ad gwargwadon abin da ya ragu na farashin bawan na kudin bawan ta sanadiyar wannan raunin da aka ji mishi kun gane ko idan aka ji mai rauni kaga nan ba a faɗi raunin mawduha bane kenan yawwa idan aka ji mai rauni sai a ce to inda ba a ji mai raunin ba in babu raunin nawa zai yi sai a ce in babu rauni zai dubu ɗari biyar to amma yanzu idan aka ce za a sai da shi da wannan raunin a halin da yake ciki sai bai wuce dubu ɗari da hamsin ba kai na ke na aka cire a dubu ɗari biyar eh tsagai ta zai biya kenan kuma bayanci wannan ko haka marwan bala haka mai kasance ke hukunci ko kuma ci a ah, wani abin waje wadudu dudu dubu waje a samu ragin naira dubu hamsin ba wani naira dubu hamsin ne ita zai biya قال رحمه الله قال مالك والأمر عندنا أن في موضحة العبد نصف عشر ثمنه وفي منقلته العشر ونصف العشر من ثمنه وفي مأمومته وجائفته في كل واحد منهما ثلث ثمني وفيما سوى هذه الخصال الأربع مما يصاب به العبد ما نقص من ثمنه ينظر في ذلك بعدما يصيح العبد ويبرأ كان بين قيمة العبد بين بعد أن أصابه الجرح وقيمته صحيحا قبل أن يصيبه هذا ثم يغرم الذي أصابه ما بين القيمتين قال رحمه الله إمام مالك ابن أنس يجي شوى والأمر عندنا الأمر ده يجي قرمنا مدينة anna fi mudihatil abd lalle yana tabbata akan abin da ya shafi rauni da aka ji ma bawa na mudiha an ce rauni na mudiha kuma shine raunin da ya dayo fatar sama a ka abin da za a bayar nisbo ushiri samanihi shine rabin ushirin kudinsa an ce ushiri duk abin da ake nufi da ushiri shine a raba abu gida goma a ɗauki kashi ɗaya shine ushiri amma da kasan yi a gado shine a raba gida takwas a ɗauki ɗaya to idan aka ce nisful ushir shine idan aka raba gida goma aka ɗauki ɗaya to shi ɗayan sai a raba shi gida biyu sai zama da sai ka ce a raba gida ashirin ɗaya bisa ashirin da ranar ka ce ɗaya bisa ashirin to shine ma'anar nisful ushiri wannan shine abin da za a bayar an motsi hakenan za a dubi kimarsa in aka dubi kimarsa sai a ba da ɗaya bisa ashirin na kimarsa kamar yadda muka yi magana ɗazu ƙwalar rahimahullah wa fi mu ƙalatihi ina ka ce mu shi ne ciwon da yake ya ɗaga fata sosai da sosai shi ma shine munakala ya daga fata agocin ya ɗaye ta ga tana a fili wannan kuma ya dago ta takan yi a cinya takan yi mu da dama a ka ake samun ta wannan takan yi ko a cinya ko a wani wuri a wannan wuri za a ba da al'ushuru ɗaya bisa goma wa nisful ushiri da kuma ɗaya bisa ashirin min samanihi na abin da ya shafi kudinsa nau kenan sai a ba da ɗaya bisa talatin kenan eh sai a ba da ɗaya bisa talatin na kudinsa kenan idan zai yi dubu ɗari uku nau kenan za a bayar eh dubu ɗari al'ushir kenan an ga ce a ba da zai yi dubu ɗari uku ga gane ko farashinsa kenan to da aka yi jimi wannan rauni na almanakala sai malam ya ce za a bada ushiri kuma da nisful ushir mana ɗaya bisa talatin in ɗaya bisa talatin ne za a bada dubu goma kenan shi ne diyasa eh ka lura da yawa قال رحمه الله وفي مأمومته وجائفته في كل واحد وفي مأمومته أمأمومة رونين da yake a sunan ma'muma wa hiya allati tasilu ila ummi dimagh ma'muma shine raunin da yake zuwa ya taba can zuwa ga asalin kwakwalwa malamai suke cewa fa hiya ashaddu shujaj shine raunin da yafi kowanne tsanani irin shine za ga nan mutum ya ɗauki wuta <laughs> mun gano wannan ko saboda yana da alhaka da kwakwalwa wajen ko ya aka taba ta sai ga mutum ya ɗauki wata cikin kankanin lokaci hisa ka nan allah ta'ala ya kiyaye hatta mabarnata ko masu dukan mutum sun sai na za su doka a ka tunda a ka din ba ko ina ne yake da alaka da kwakwalwa kai tsaye ba tunda kwakwalwa ba wai tana tsakiya ne duka ko ina da ina kwakwalwa ba ce a kwakwalwa tana gefe ne haka to ya sai inda zai doka yana duka kawai sai ga mutum ya yi ƙasa rigija Allah ta'ala ya sauke wa ja'ifatihi da kuma raunin da yake sunan ja'ifa idan wasalat ila juf shine raunin da yake samu mutum har zuwa ciki to waɗannan raunuka guda uku da munakala da ma'muma da ja'ifa idan aka ji bawa su fi kulli wahidatin minhuma a kowanne ɗaya da aka ɗaya daga cikin su ba wai duka ba ba wai sai sun taru duka ba kowanne ɗaya daga cikin su sulusu famanihi za a ba da thuluthun kuɗin bawan ne saboda haka da aka jima bawa rauni na munakala zai kai dubu ɗari uku nawa ne sulusun dubu ɗari uku dubu ɗari shine abin da za a bayar ko kuma aka ji mai rauni na ma'amuma a ga ma'amuma mun yi magana shi ne raunin da yake taba kwakwalwa ko kuma ja'ifa raunin da yake ya shiga ciki irin waɗannan rauni raunuka kaga ko kisasi ba a musu e don shi wanda aka jima na farko abin nan bai zo da ƙwarar kawana ba ne kawai to kana zuwa ce za a yi kisasi shi wanda za a yi ramuwar a kai shi kuma ya wuce eh yawa tukwai biyu ke ta ji waɗannan raunuka Allah ta'ala ya sauke قال رحمه الله في كل واحدة منهما ثلث الثمن كو وانا ديه daga cike za ba da thuluthun farashin bawan ne قال رحمه الله وفي ما سوى هذه الخصال الاربع a raunukan da basu shafi waɗannan abubuwa hudu da muka ambata ba wani abubuwa hudu da wani da wani modiha munakala مأمومة جائفة قال رحمه الله وفيما سوى هذه الخصال الأربع a duk raunukan da aka ji ma bawa wanda yake ba sa cikin ɗayan waɗannan abubuwa guda hudu mimma yusabu bil abd daga cikin abun da ake samun bawa da shi na raunuka to ma na qasu min samanihi da da raunin da aka ji ma bawa ya rage ma bawan farashi to qala rahimahullah yin zarafi zalika za a tsaya a duba an gani ko za a tsaya a duba ba da ma yasihul abdu bayan da bawan ya warke ya samu lafiya wa ya bara kuma ya warke bayan da bawan ya samu lafiya ya warke a raunukan da ba waɗancan hudu ba sai a tsaya a yi nazari a ga kan bayyana kimatul abdi nawa ne kimar bawar farashin bawan ba da an asabu huljur bayan wannan ciwon ya same shi nawa farashin sa yake wa qimatihi sahihan kuma nawa kimarsa farashin bawan take lokacin da yake garau qabala an yusibahu hadha kafin wannan raunin kafin a jime wannan raunin sai a duba a gani idan aka duba a gani yanzu dai gashi an jime rauni hayya warke in an tashi sai da shi na za a sai da shi can kuma sai kuma a duba a ga nawa farashin sa yake inda a ce ba a babu wannan raunin asalan nawa farahin sa yake qala rahimahullah thumma yaghramu alladhi asabahu ma bayna alqimatayn thumma yaghramu sannan sai ya biya alladhi asabahu wanda yaje mai raunin sai ya biya ma bayna alqimatayn abin da yake tsakanin waɗancan kima guda biyu saboda inda ba a ji mai rauni ba farashinsa dubu ɗari yanzu an ji mai rauni ya warke duk da raunin da aka ji mai ya warke ya warke yanzu bai wuce dubu ɗari biyu da hamsin ba to haka zai zai wancan sai ya biya dubu ɗari da hamsin shine bambancin tasirin da rauni yi mishi kenan sallallahu alaihi salamatu lafiya قال رحمه الله عز وجل قال مالك في العبد إذا كسرت يده أو رجله ثم صح كسره فليس على من أصابه شيء فإن أصاب كسره ذلك نقص أو أثل كان على من أصابه قدر ما نقص من ثمن العبد قال رحمه الله قال مالك إمام مالك إمام أنا سيتي في العبد دنجني دباوة إذا كسرت يده إذن أغا كريا هننسا أغا كريا مباوة هنو أو رجله كو أغا كريا مباوة قفا ثم sun masaha سنن sannan raunin da aka ji mishi ya warki ba a hannun da aka karya mashi jimawa kaɗan sai hannun ya warke ba za ka ga wata alama na an ji rauni ba kun gane ko aka rage ko kafar aka karya mashi kafa wani lokaci kawai kafar sai ta warke ta miƙe gaba ɗaya babu wani ɗange shi babu wani gurgunta haka a fakaice babu wani abu da zai nuna maka cewar bawan ya samu wani abu kala rahimahullah fa laysa ala man asabahu shay a wannan lokaci wanda ya jima wannan ciwo babu wani abu a kansa kai Allah ta'ala ya raba bawa da wahala shikenan kawai babu wani abu to me ba wani farashi da ya karu sai dai a ce mai kawai ya hakuri wani biya zai to sai mai kitsan kaza kawai dinga gogoga? ga gane ku qala rahimahullah fa yana asaba kasirhu zalika naqsun idan wannan kare da aka ji mashi ta kafa ko ta hannu ta haifa mashi da tawaya shine fa yana asaba kasrahu zalika naqsun kaga naqsun shine fa'il na asaba kenan ko kasra kuma shine maf'ulun bihi an yi fa'il an yi fa'ili kenan fa yana asaba kasrahu zalika naqsun idan wata naqasa ta samu wannan kare da ya ji aw asalun ko kuma ya warke amma kuma akwai alaman wannan ciwon a tare da shi sosai ma'ana ya warke amma kuma ya zama gurgu ta sanadiyar kare da aka mai maimakon ya miƙe eh, da kowa yake tafiya da yake tafiya da ya warke wurin baya mai ciwo bai komai amma kuma dole ya samu yayi ben qala rahimullah kana alaman asabu qadru ma naqasa min thaman al-abd to yanzu abinda da wanda ije mai wannan ciwo zai biya shine gwargwadon abin da ya rage na farashin shine kana alaman asabahu ya zama wajibi akan wanda ya jime wannan ciwon kaduru ma na kasa min saman abin abinda gwargwadon abin da ya ragu na kudin bawa saboda ka sai mu duba mu ga cewar kafin ya mai wannan karayar zai dubu ɗari uku to amma da aka yi mai karayar ya zama wan haka ko ya zama dai ba wani abin nan ba ya zama gurgu gurgu haka wannan gurguntar ta rage mishi dubu saba'in da biyar a farashinsa to yanzu kenan abin da yake wajibi a kansa shine ciri dubu saba'in da biyar ya bayar shine cikon abin da mutum zai bayar saboda bawa ne قال رحمه الله عز وجل قال مالك الأمر عندنا في القصاص بين المماليك كهيئة قصاص الإحرار نفس نفس الأمة بنفس العبد وجرحها بجرحه قال رحمه الله فإذا قتل العبد عمدا فإذا قتل العبد عبدا عمدا خير سيد العبد المقتول فإن شاء قتل وإن شاء أخذ العقل فإن أخذ العقل أخذ قيمة عبده وإن شاء رب العبد القاتل أن يعطي ثمن العبد المقتول فعل وإن شاء أسلم عبده فإذا أسلمه فليس عليه غير ذلك وليس لرب العبد المقتول إذا أخذ العبد القاتل ورضي به أن يقتله وذلك في قصاص كل وذلك في القصاص كله بين العبيد في قطع اليد والرجل وأشباه ذلك بمنزلته في القتل قال رحمه الله قال مالك إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة يجي الأمر عندنا الأمر عندك يقرمنا مدينة وإمام مالك ابن أنس ينادى yana kafa hujja da amalu halin madina sosai da sosai shekul islam ibn taymiya yana da littafi mai zaman kansa mai suna amalu halin madina inda malik ya yi magana mai karfin gaske a kan shi ya yi magana sosai kuma ya yi maganganu da sauran maganganu sosai na malamai akan abin da ya shafi mazhabin malik akan amalu halin madina dan da yawa yana cewa al'amuru indana al'amuru fi baladina al'amuru alladhi la fi indana qala rahimahullah al'amru indana fil qisas al'amarin da ke gare mu abun da ya shafi qisasi bainal mamalik tsakanin bayi domin mamalik jami ne na mamluk mamluk shine wanda ake mallaka mamalik su ne waɗanda ake mallaka kisasi tsakaninsu su isu tsakanin wannan bawan da wannan bawan kun gane ku tsakanin bawan da ke wannan gidan da wannan gidan as ya ɗauki dutse ya jefe shi bawa ya jefe bawa bawa ya danna bawa iyanka shi kuma yanci wannan da sauransu shine yace shine yace al'amru indana fil qisas bainal mamalik tsakanin bayi su isu ba wai tsakanin bawa da ɗa ba mun gane wannan ku a'a tsakanin bawa da bawa qala rahimahullah ka hay'ati qisas al-ahra za a yi shi ne kamar yadda siffarsa ita ce siffar kisasi tsakanin bayi tsakanin yaya yadda ka idan dan shekara ɗari ya kashe ɗan shekara ɗaya hukunta su yi kisa ne ba za a ce ai wannan dattijo bane ai ya kashe yaro ba a sani ba in ya girma ko ya zama ba mutumin kirki ba ba a sani ba kuma ko ya zama mutumin kirki Allah ba ta mun gane wannan da ke ko saboda ka idan na shekara ɗari ya kashe ɗan wata ɗaya hukuncin sa hukuncin wanda ya kashe rai ne za a yi hukunci ne in ya kama a kashe shi kashe shi za a yi to shi ne yake cewa siffarsa kamar siffar kisasi ne tsakanin bayi da ya faɗi wannan jumla sai ya kawo ta tafsilan qala rahimullah nafsul amati bi nafsul abd rai na baiwa daidai wa daidai yake da rai na bawa kamar yadda rai na ɗa daidai wa daidai yake da raina ya idan ɗa ya kashe ya to za a kashe shi ina ba ta mun gane wannan da kyau ɗa ya kashe ya ba za a ce wai ai mace ce kawai shi kenan ya kashe banza sai dai ba da diya a'a ina ba ta mun fahimci wannan da kyau idan ya kashe ta katulu amdin kisan ganganci ɗa ya kashe ya kisan ganganci za a karanta mai aya ne kawai wa katabna alayhim fiha anna an-nafsa bin-nafs za mai karatun yanka ne shi ma a fille mishi kai shine abin da zai tabbatar da kisasi cikin al'umma to hakan na mare ce nafsul amati bi nafsul abd rai na baiwa dai wadai da yake da rai na bawa hakan nan idan ya ta kashe da za a kashe ta to kenan idan bawa ya kashe baiwa za a kashe shi idan baiwa ta kashe bawa za a kashe ta eh idan ɗaya ya kashe bawa fa zai biya kima kun gane ko to shi ne malam ya ce ka haya ta kisasul harar nafsul amati bi nafsul abd rai na bawa na baiwa daidai wa daidai yake da rai na bawa wa jurhuha rauni da aka jima baiwa bi jurhihi daidai wa daidai yake da rauni da aka jima bawa raunin da aka jima baiwa daidai ne da raunin da aka jima bawa fa iza qatala al abdu abdan idan bawa ya kashe wani bawa a qatala abdu abdan amdan wannan wani abin nan ne <laughs> e ji wannan sai nawo wannan yan muhassanat lafafiya ne ko wannan jinas ne tam ko gairu tam gairu tam ne saboda abdan amdan bambancinsu su kawai ɗaya bawon ɗaya mimu kullu ku shine aljinas ghairu tam a cikin almuhassan almuhassanat lafziyya duk yana cikin abin da ake gane mutum ya kware a azancin iya magana a samun jinasat a samu kalma daya kai amfani da kalma guda wanda yake kalmomi ne daban-daban su da komai nasu iri ɗaya ne amma goma nasu ta sha bamban suna ba da misali da faɗin Allah ta'ala da yake cewa wa yau mata ƙomu sa'atu eh, za su ce ma labi fi ghaira sa'a kaga taqumu sa'atu ma labithu ghayra sa'a a saatu ta farko ba ita ce a saatu ta biyu ba ran da alkiyama za ta tashi za su ce ba mu zauna ba face dan wani lokaci kaga sa'a da sa'a amma kuma ma'anarsu ta sha bambam shine aljinas attam kenan to ghairu tam shine za a samu bambanci wani harafi daga ciki ice fa za qatala al-abdu abdan idan bawa ya kashe bawa saboda al'abdu na farko ma'arifa ne na biyu na kira ne to tunda na biyu na kira ne na biyun ba shine na farko ba na farkon ba shine na biyu ba ka'idar dama idan duk sun zama ma'arifa ne na farko ma'arifa na biyu ma'arifa sai na biyun ya zama na farko na farkon ya zama na biyu idan duka suka zama na kira sai na farko ya zama cin gashin kansa yake na biyu ma ya zama cin gasan kansa yake idan na farko ya zama ma'arifa na zama na kira na biyu ya zama ma'arifa to na biyun shine na farkon na farkon shine na biyun to amma yanzu na farko ne ma'arifa na biyu na kira kenan kowanne cin gashin kansa yake fa idza qatala abdu idan bawa ya kashe abdan wani bawa amdan kuma da gangan wannan ji da kyau bawa ya je ya kashe wani bawa da gangan qala maliku rahimahullah azza wa jalla khayyara sayyidul abdul maqtul to yanzu ubangidan bawan da aka kashe da aka kashe mashi bawa kenan ko za a ba shi zaɓi tsakanin mai da mai kenan tsakanin kisasi da diya shi ne daman zaɓin da zaɓa tun da amdan ne ku lura amdan shi ne za a da khata'an ne a khata'an kwata-kwata babu lafazin kisasi inda aka kashe mutum da kuskure kuma abin da shari'a ta tabbatar da shi kuskure ne ba abin da mutane suke gani kuskure ba ne na sha maimaitawa inda na zo irin wannan bana da kyar in huce in yi irin ban yi maganar tukin ganganci da ake yi ba da kuma mugun lodi da ake yi mota za ta ɗauki buhu talatin sai a sanya mata buhu arba'in da biyar sana a ce kuma mutane kowa ya hau zuwa lagos naira talatin talatin ko naira ɗari ɗari da an je an sha kwana kai kaga gaba ɗaya mota ta ɓalle mutane sun abu nan dole ne a kama wannan direba dole wannan direba ya amsa tambaya kuma ranar alkiyama sai ya sai ya amsa laifin kisa waɗannan da suka yi direba yana da tasiri ko da 'yan kamasho sun tsaya akwai direban da ya ce in aka ɗora mashi lodi ya wuce kaza ba zai ɗauka ba sauke aka yi juyi aka yi juyin duniya ya ce san ba zai ɗauka ba in dai ya wuce yadda zai ɗauka a sauke shi zai je nemi wani kaya kuma dole aka sauke aka ɗora mashi wanda zai bukata saboda haka kenan dole yana da nashi dauri ɗin in ta rikice shi za a kama babu yadda za a yi zo a yi mai mugun lodi lodi iya lodi sannan kuma a ce da mutane wai su hau daga kaduna zuwa lagos wai naira ɗari biyu ko ɗari biyar kai ka san mutum da ya biya kudin ransa ne allah ta ya sauke <laughs> ka taɓa ganin daga kaduna zuwa lagos naira ɗari biyar ai kaga duk wanne bi wannan ma shi ma ya san ya bi ya tara arada da kani ko a ɗauko shi daga ilela zuwa suleja ko zuwa kaduna ko zuwa mina saboda haka wannan akwai hatsari sosai da sosai raka ce kaddara ce kaddara ce ta sa su faɗi shi kuma kaddara ce yasa zai biya diya gani Allah ta'ala ya sauke saboda kuke da nake cewa idan ya abin ya tabbata kuskure ne duk abin kisan da ya tabbata kuskure ne to a shi ba a magana kisasi kwata-kwata shi wa man diya ne ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata wa man qatala mu'minan khata'an fa tahriru raqabatin mu'minatin wa diyatun musallamatin ila ali. illa an yusaddaku to amma idan ganganci ne idan kisa ne na ganganci to shine abu na farko kana da maka muke sasi yawa ya ayyuha allazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil katila al bil hurr wal abdu bil abdu nan shi bawa eh idan ya kashe kisan ya kashe bawa da kuskure eh za a biya biya eh eh to ya bawa ba wai a kan fata halo rakamatin ko azumi sittin za mu zo kan magana insha Allah ta'ala da sauran lokaci nam idan kisa ne na kuskure na ganganci abubuwa guda biyu abu na farko kisasi idan auliya dam suka ce kisasi suke bukata yadda dan uwansu ya dandana mutuwa shi ma wannan ya dandana mutuwa ba wanda zai ce sun yi rashin mutunci kun gane ko abu na biyu kuma su ce sun yafi a basu diya shine fa man ufiya lahu min akhi shay'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilayhi bi ihsan zalika takhfifun min rabbikum wa rahma to wannan shine hisa malik yake cewa fa in nam fa idza qatala abdu abdan amdan idan bawa ya kashe bawa da gangan kun ga ana ɗaya abubuwa biyu kenan ko dai kisasi ko diya qala rahimahullah khuyyira sayyidul abdul maqtul sai a bada ga uban gidan da aka a bashi ko dai zabi a ko kuma a bada diya fa in sha'a qatal idan shi ma a kashe mushi wannan bawan kamar yadda ya kashe mushi bawa ba za a ce kuma ya yi zalunci ya yi rashin mutunci ba ɗaya kenan wa in sha'a in ya ga dama a khazal akala ya karɓi diya idan ya ce ba komai ai sai ya karɓi diya kun gane ko sai bayan minti uku kuma ya ce a'a ya fasa a yi kisasi babu wannan damar babu wannan damar saboda kullum shari'ar musulunci ta fi rinjayar da samar da rayuwa akan zartar da kisasi saboda haka inda mutum yana da 'ya'ya ɗari kuna jira da kyau ko sai wani ya kashe musu uba ya kashe musu uba sai yaya tara suka ce su abin da suke bukata shine a yi kisasi yadda ya kashe musu uba shi ma a kashe shi sai ɗaya daga cikin ɗarin na ɗarin ya ce ko ɗaya daga cikinsu ya ce a mai zafi a ba da diya mana shikenan diya za a bayar magana shi ɗaya tarin jaye duka tasu to amma idan sai sun yi ittifaki ne duka akan zartar da kisasi sannan za a zartar da shi قال رحمه الله فإن أخذ العقل idan bawan ya zo idan ubangidan bawan ya zo ya karbi diya a kaza kimata abdihi zai karbi diya ne ta kimar bawansa kun lura ko da muke ce ba bawa ne kashe bawa ba ba shi a kashe ma bawa ba to ai ba zai ce raƙuma ɗari za a kawo ba a'a nawa farashin bawansa shi za a biya to kuma ka lura walau imam zurqani yake cewa walau zarat ala diyatul hur ko da kimar ta karu a diyar da yanzu da aka duba aka ce nawa ce kimarsa sai aka ce kima wannan bawan shine raƙumi 350 haka zai bayar eh akwai aiki qala rahimullah wa in sha rabbul abdul qatili idan ubangidan bawan da ikisa kisa kun gane ko saboda kowane bawa yana da ubangida yanzu mun yi magana kan ubangidan bawan da aka kashe ubangidan bawan da aka kashe yana da fuska nawa biyu ko dai ya a kisasi ko kuma a biya shi diya to yanzu muna magana za mu shiga magana akan ubangidan bawan da ikisa kisa shi bawan da ikisa kisa shi sama da ya ce fa in sha'a rabbul abdul qatili idan ubangidan bawan da ikisa kisa ya so ya ga dama an yi wutu ya saman abdul maqtul ya ba da kudin bawan da aka kashe fa'al sai ya yi kun gane ko an kiyasta bawan da aka kashe za a sa farahin sai ne raƙuma 350 shi kuma sai ya bude garken sa ya ba da raƙuma 350 shi uban gidan bawan da ya kisa kenan ɗaya kenan wa in sha'a fuska ta biyu in ya ga dama aslama abdahu sai ya ɗauki bawan mimika shi gaskiya ba zai iya ba ba dai shi kisa ba eh sai ya dauki bawan ya ba ubangidan bawan da aka kashe wannan ya zaune wancan kenan ko na bai kai kimarsa ba eh ko da bai kai kimarsa ba ko da za a kimanta shi bai wuce ra kuma hamsin ba ne <laughs> kullum fuska ta nau kenan biyu qala rahimahullah fa idza aslamahu idan ya mika shi fa laysa alaihi ghayru zalika ba shi da wani abu kuma in banda wannan ba za ci ici ko ba ba shi ikisa ba akan me za ce kisa ya cika wani abu kuma kun gane ko shi ubangidan bawan da ikisa ai ba shi ikisa shi ubangida ne ba shi ne bawan da ikisa ba ba shi ne wanda ikisa ba saboda ka in ya ga zai rike bawansa sai biya farashin wancan bawan da aka kashe in ya ga abin ya yi zururu sai ya dauki bawan ya mika qala rahimahullah wa laysa li rabbil abdul maqtul shi kuma ubangidan bawan da aka kashe ba shi da dama idan akhadha al abdul qatila idan ya karbi bawan da yi kisa wa radiya bihi kuma iya da shi yace eh ya yadda a bashi bawan kun gane ko ba shi da dama daga baya kuma an ya katulahu ya zai kashe shi kuna ji ko ba shi da dama zai kashe shi ma'ana zai yi kisasi ba shi da wannan damar wa zalika wannan bayanan duka da aka yi fil qisasi kullihi bainal abid shi haka ake yin shi a kisasi duk tsakanin bayi fi qata yadi wajen yanke hannu wa rijli da kafa wa ashbahi zalika da makamantan haka bi manzilatihi fil qatli matsayinsa matsayi ne kamar a kashe saboda haka idan bawan gidan A ya kashe bawan gidan B ga yadda za a yi idan bawan gidan a ya cire ma wani bawa a gidan b hannu kullum da ke ko ga yadda za a yi ko dai ya zama ne ya biya ko kuma ya dauke shi ya miƙa shi gaba ɗaya in ya miƙa shi ba za a ce to ai hannun kawai ma ya fi bawan kima ba ina gidan bawa tunda ba shi yayi ya datsa hannu ba babu wani abu da zai yi shi dai na shi ya miƙa bawa in ya ce ba zai miƙa shi ba kuma to shine ya biya wannan akan abin da ya shafi bawa kenan qala rahimahullahu azza wajal qala malikun fil abd al muslimi yajrahu al yahudiyya wal nasrani إن سيد العبد إن شاء أن يعقل عنه ما, ما قد أصاب فعل أو أسلم فيباع فيعطي اليهودية أو النصرانية من ثمن العبد دية جرحه أو ثمنه كله إن أحاط بثمنه ولا يعطى اليهودية ولا النصرانية عبدا مسلما qala rahimahullah qala malik imam malik ibn anas ya ce fil abdul muslim dangane da bawan da yake musulmi bawa ne kuma musulmi ya jirahul yahudiya ya ji ma bai yahudi rauni in an ce al yahudiyu shine bai yahudi in an ce an nasraniyu shine ba nasari in aka ce yahud su ne yahudawa in an nasara su ne mushabba da musulmi kenan bambanci tsakanin mufarad da jam'i shine ya'un nisba an aka ce yahud yahudawa an aka ce yahudiyu ba yahudi daya an aka ce rumiyu mutumin kasar rom an aka ce rum su ne rumawa wa qalatil yahudu usairu ibn allah wa qalatil nasara المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون kalar rahimahullah fil abdul muslim dangane da bawan da yake musulmi ya jirahul yahudiyya da zai jima ba yahudi rauni awin nasraniya ko ya jima ba nasare rauni to ya za'i inna sayyidul abd lalle ubangidan wannan bawa in sha'a in ya so an ya kila anhu ya biya diyar ma kada asaba abinda bawan shi yaje ya aikata ya biya diyar abinda ya aikata fa'al sai ya aikata haka kaga sai ya rike bawansa fuska ta nawa kenan ta daya fuska ta biyu au aslamahu ko ya mika bawan amma ba ga yahudan ba ba kuma ga nasaran ba sai ya mika bawan ga hukuma fayu ba'u sai a sayar da bawan fayutil yahudiya sai a baiwa ba yahude awin nasaraniya ko a baiwa ba nasaran min saman abdi wani abu na cikin kudin bawan a cira a ciki a bashi diyar ta jurhi diyar raunin da aka ji mashi ausa manihi kulla ko ma a bashi kudin bawan duka in ya kai na a bashi kudin bawan duka sai a bashi kudin bawan duka in a hato bi samanihi idan diyar ta cinye kudin bawan duka amma dai kan ba za a ɗauki bawa a danka mushi ba shi sa malik ya ce wala yu'tal yahudiyya wala nasraniyya abda musulma da dai ba za a taɓa ɗaukan bawa musulmi a danka shi ga yahudi ba ko ba nasari domin wannan zai sa ba yahudi ko ba nasara ya zama yana da ta cewa kan wani wanda yake musulmi Allah ta'ala yana cewa walan yaj'al Allahu lil na al mu'minina safira ji karatu kenan eh mutumin da yake musulmi ne bawa ya dara mutumin da yake da ne ba yahude ko ba nasara amma duba ka ga yadda musulmai yanzu suke gani in ba sun je an shafa musu kai ba kamar an sun ci loma ba za ta wuce musu ba mutum ya Allah ta'ala ya ɗauka shi kuma yake kaskantar da kansa kuma kullum yake tafiya kaskance Allah ya kiyaye قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في دية أهل da zai mana bayanin kan abin da ya shafi diya ta ahlul zimma kun ga magana a wannan babin da muka karanta mun yi magana ne akan diyata bawa ko kuma dama muke magana ɗazu a farkon karatu muka ce diyar da muka kammala bayani a can baya shine ɗa musulmi to kaga da muke magana ɗa yanzu muke magana bawa to yanzu tunda an ce musulmi yanzu za a magana diyar kuma wanda yake ba musulmi ba shi ya diya take tunda diyar ɗa musulmi raƙuma nawa ɗari kun ko to diyar mace kuma fa raƙuma hamsin diyar bawa fa kimarsa ita ce diyarsa saboda haka in ta ɗara kimar in ta ɗara diyar ɗa kimar dai za a bayar in ba ta kai ba kimar shi dai za a bayar to yanzu za mu shiga wannan jumlatin kenan kuma mun yi tafsili a darasin da ya gabata yanzu za mu shiga na ahalu zimma idan aka ci ahalu zimma su ne mutanen da aka ci su da yaƙi kuma suka ƙi yadda su shiga ƙarƙashin musulunci suka ƙi yadda su musulunta suka ce sun yadda su zama ƙarƙashin gwamnatin musulunci kuna ce da kyau ko amma kuma su za su yi addininsu za su yi addininsu ko kiristancinsu ko yahudancinsu ko maguzancinsu ina ta mun gane wannan da kyau ba za su taimaka yaƙi musulmi ba musulmi kuma ba za su bari wani musulmi ya taba su balle kuma a ce ma wani arne ya ketaro ya zo ya taɓa su ba suna ƙarƙashin kulawar musulunci su ne ahlul zimma akwai littafi mai zaman kansa da ibn qayyim yake da shi ahkam ahalin zimma hukunce hukuncen ahalin zimma da sauran duk abin da ya shafi hukunce hukuncen ina fata mun gane wannan da kyau to yanzu ya biya su take kasancewa a agade ba ba ne eh amma kuma suna karkashin kulawar gwamnatin musulunci قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك انه بلغه ان عمر بن عبد العزيز قضى أن دية اليهودي أو النصراني إذا قتل أحدهما نصف مثل نصف دية الحر المسلم قال رحمه الله وحدثني يحيى عن مالك يحيى ابن يحيى الليثي يا كانت تدني وانا دغ مالك أنه بلغه بيان يا ذو مالك أن عمر بن عبد العزيز للي عمر ابن عبد العزيز قضى يا يهكنشي anna diyatal yahudi lallai diyar ba yahudi guda awin nasrani ko kuma diyar ba nasare guda idza qutila ahaduhuma idan aka kashe ɗaya daga cikinsu. su diyar sa mithlu nisfi diyatal hur kwatan muslim kwatan kwacin diyar mutumin da yake ɗa ne musulmi rabin diyar ɗa musulmi kenan ɗa musulmi diyar sa raƙuma ɗari kun gane ko ba yahude ko ba nasari duk ya sayi ta zama raƙuma nau kenan hamsin kuna ji da ke ko to ba yahudiya ko ba nasari ya fa ashirin da biyar haka yake shi ibrahim manzan allah sallallahu wa sallam ya ce akalu ahalin zimmati nisbu aqalil muslim nisbu aqalil muslimin haka imam Turmi ya rawaito da imam nasa'i rasulullah ya ce aqalu ahli zimma diyar ahli zimma nisfu aqal musulmin ita ce rabin diyar musulmai haka na kuma lafazin imam a turmazi aqalu kafiri nisfu aqal muslim diyar kafiri rabi ne na diyar musulmi haka diyar musulmi za a ba da raƙuma 100 diyar kafiri raƙuma hamsin diniyar kafura rakuma 25 ƙara malikun rahimahullahu azawajalla al'amuru inda na Allah yi bi kafirin illa an yaktula musulmin illa an yaktulahu musulmin katala ya ce al'amuru indana al'amarin da ke garinmu na madina allah yi kutala musulmin bi kafirin cewar kwata-kwata ba a kashe musulmi don ya kashe kafiri kun gane ko kenan ba a kashe musulmi don ya kasa kafiri a wani kisa kenan kisan ganganci don shi ne ma ake kisasi kisan kuskure da mun ba a ma kisasi a kai kun gane ko saboda haka wannan musulmin ko da bawa ne ya kashe kafiri kafirin ko da ɗa ne kun gane wannan da ke ko ko da bawa musulmi ne ya kashe ɗa wanda yake kafiri ba za a kashe bawa musulmi ba ai jinin ba ɗaya yake ba jinin ya sha bamban jinin musulmi da jinin wanda ba musulmi ba ba ɗaya yake ba قال رحمه الله إلا أن sai dai idan musulmi ya kashe kafiri ne قتل hila kisan gilla kun gane ko kaga akwai kisan ganganci akwai kuma kisan gilla haka kawai babu siɗi babu saɗaɗa aka ɗauki hayarsu su zo su same shi a gida suka same shi a gida suka same shi inda yake suka mai suka mai ruwan harsashi tukuna suka daga daga da hisa na suka kama gaban suka wuce abin ne da ke amsa sunan kisan gilla to ga wannan ko da yan uwan kafirin sun yafi ba zai yafi ba don baya idan yana cikin abin nan innal ladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqatalu aw yusallabu aw tuqata aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika al-khizyun fi ad-dunya wa lahum fil akhirati adhabun azim saboda wannan barna ne a bayan kasa in aka ban mutane haka kawai ayi haye su haka kawai ayi kaza ayi kaza su su bindige mutum ko su ɗauke su kai shi wani kwazazzabo su kashe shi su datsa shi su daddatsa shi wannan ba musulunci bane kwata-kwata ba shi da alaka da musulunci wannan saboda haka wannan barna ne a bayan kasa ba wai kisa duk da cewar kisa shi ma nau'i ne na barna amma wannan kowanne ayoyinsa daban ayoyin kisasi daban wa katabna alayhim fi anna an-nafsa bin-nafs wal-'ayna bil-'ayn ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumul qisasu fil qatl al-hurr bil-hurr wal-'abdu bil-'abd وانكم ان الذين يحاربون انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا وتقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض. قال رحمه الله عز وجل وحدثني يحيى عن مالك ان يحيى بن سعيد ان سليمان بن يسار كان يقول دية المجوسي 800 درهم. قال رحمه الله mana mun yi magana dai akan ba a kashe musulmi da kafiri a rasul ya faɗa yace la kutalu musulmin bi kafirin hadisin bukhari da tirmidhi kamar yadda imam zurqani ya kawo wa haddathani yahya an malikin yace imam yahya ibn yahya ya karanta da ni wani daga malik an yahya ibn sa'id daga malaman sa shine yahya ibn sa'id anna sulaiman bin yasar lalle sulaiman dan yasar kana yaqul ya kasance na cewa diyatul majusi diyar ba majuse guda samani mi'ati dirham dirhami dubu dirhami takwas ne dirhami takwas za a bayar ɗaga wannan bai kai ma a cewa za a ba da raƙuma hamsin ba ma dirhami takwas za a bayar قال allah wa الله وهو inda na imam malik ibn anas ya ce shine kuma al'amarin da yake garin mu na madina akan shi muke قال رحمه الله عز وجل قال مالك وجرام اليهودي والنصراني والمجوسي في دياتهم على حساب جراء المسلمين في دياتهم الموضحة نصف عشر ديتي والمأمومة ثلث ديتي والجائفة ثلث ديتي فعلى حساب ذلك جراحاتهم كلها قال مالك رحمه الله وجراح اليهودي روني دا أكا جيما بيهودي wal da rauni da aka jima ba nasari wal majusi da rauni da aka ma ba majusi diyatihim adiyoyinsu da za a bayar na raunin da aka ji ala hisabi jirahil musulmin za a lissafa ne akan irin lissafi na raunuka da aka ji musulmai fidiyatihim adiyarsu almudihatu nisbu ushri diyati karka manta mutum musulmi da aka ji mishi rauni na mudiha mun yi magana cewar za a ba da rakuma biyar ne shine diyar mudiha an kuma ga dubu rakuma biyar su ne abin nan nisful ushiri ɗaya bisa ashirin kenan na diya baki ɗaya saboda rakuma ɗari a raba su gida a su gida ashirin nawa kenan biyar biyar kenan Kullum da kyau ko kenan mutum musulmi da aka ji mishi rauni a mudiha aka ce a bashi rakuma biyar raƙuma biyar kuma nisful ushiri ne in aka ce ushiri shine ɗaya bisa goma a raba abu gira goma a ɗauki kashi ɗaya shine ushiri in aka ce nisful ushiri shine wannan ɗin a raba shi kuma a ɗauki rabi haka shi zai baka ɗaya bisa ashirin shine malik ibn anas yake cewa to haka su ma za a yi musu kenai da aka jima bai hude rauni a ma'amuma za a ba shi nisful ushiri kullum da ke ko nawa ne nisful ushir na musulmi dai kuma biyar ne a'a nashi ai diyar diyar raƙuma hamsin ne yanzu za ba shi raƙuma biyu da awaki kenan yawa ka abin nan ko za a ba shi raƙuma biyu da awaki sai a ga raƙumi ɗaya yana matsayin awaki nawa yana matsayin awaki goma misali kullum da ke ko sai a ba shi raƙuma biyu da awaki biyar wal ma'amumatu fulufu diyati hakan nan mutum musulmi amuma an aka ji mai rauni a ma'amuma za a bashi fulfuddiya to haka nan bai hudu an aka ji mai rauni a ma'amuma ko ba nasare za a ba bashi fulfuddiya fulfuddiya kuma shine diyar ita ce kuma hamsin ta bai hude ko ba nasare to fulfuddiya zai zama nau kenan hamsin a raba gida uku wal ja'ifatu thuluth diyati haka nan ja'ifa raunin da aka ji mishi ya shiga ciki shi ma za a ba da thuluth diya ne qala rahimahullah fa ala hisabi zalika akan wannan lissafin jirahatuhum kulluha duka raunukan da aka ji ma waɗanda bai hude ko ba nasari akan haka za a tafi kun lura ko sai a duba diyasa kamila diyatul kamila ta bai hude ita ce raƙuma hamsin kun lura da kyau ko ta wacce ta behudiya kuma raƙuma 25 to haka abin zai ɗauru haka zai ragu akwai lokacin da za ta tarayya ta zama tana da diya kamila akwai kuma lokacin da zai zama zama tana da nisfu diya kamar da bayanai suka gabata a baya Allah ta'ala ya mana muwafaka ya mana jagora سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك yace magana da muka ambata da su cewar idan mutum ya ce aka ba shi zaɓi ko dai a yi kisasi ko ya karɓi diya da farko sai ce zai karɓi diya kuna ji da ke ko sai daga baya kuma zai ce a yi kisasi aka ce shari'a ba ta yadda da wannan ba ya ce to idan daga farko ya ce a yi kisasi fa sai daga baya kuma ya zo ce a karɓi diya za a karɓi wannan a gaga an ce cire ne na subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ila illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik